mu ji tsoron ranar haɗuwa da Allah mu ji tsoron ranar hisabi ranar ƙididdigan ayyuka wanda a wannan ranar la tajzi nafsun an nafsin shay'a wattaqu yawman ay wahdharu yawman da huwa yawmul qiyama ku ji tsoron wannan ranar wanda wannan ranar la tajzi nafsun an nafsin shay'a Allah da kansa yake cewa a ji tsoron tashin kiyama ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim ya ayyuha alladhina amanu taqu ya ku ji tsoron wani yini to wannan shine ranar kiyama Allah ce wannan ranar la tajzi nafsun an nafsin shay'a ibnu kathir yace la tughni la yughni fihi ahadun hada ba wanda zai iya amfanar da komi wa kowa bimana la yanfa'u nafs la tanfa'u nafsun li nafsin shay'a babu wata rai da za ta iya amfanar da komi wa wata kowa ma tana nema ne ba wata da take daga daren nata ballanta nata san ma wani shine ma'anar la tajzi nafsun an nafsin shay'a ba wanda yake iya samar da kowa wa wani wal amru yawma idin lillah al'amari gaba ɗaya a ranar a hannun Allah yake shine mai iya samar wa wani wani abu amma wani ma bai samu nasa a tabbas ba ballantana ya samar wa wani wannan yana daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki cewa wala taziru waziratun wizra ukhra a ranar kiyama wani baya daukan laifin wani ta yadda karka dauka wani laifin da wanda kai wani zai zai ke taimake ka ce zai taya ka dauka ko zai rage maka a'a la taziru waziratun wizra ukhra sannan karka dauka aikin ladan wani zai iya san maka shine la tamliku nafsun li nafsin shay'a wani ba zai san maka ladansa ba kuma wani ba zai taya ka daukan laifinka ba shine ma'anan wala taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u muskalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana za qurba ko da ma'abota dangantaka ne wani ya kira wani akan yani daukan laifi na a'a ba wanda zai iya taya ka daukan laifinka shine ma'anan li kulli mri'in minhum yawma idan sha'nun yughni kowa a ranar kiyama yana da shi ma sha'aninsa da ya dame shi ballantana da har ya damu da na wani shi ma nasa bai samu ya warware ba ballantana ya taya wani warware nasa wala yuqbalu minha shafa'a kuma a ranar ba a karbar ceto wala yuqbalu minha shine kira'ar jumhur amma kira'ar ibnu kasir al-makki da kuma abu amr al-addani shine wala tuqbalu minha shafa'a amma duk fasara ba za ta canza ba wala yuqbalu minha shafa'a ba a karɓar ceto a wurin wani ma'anar ceto shine malamai suka ce talabul ja min zilja bi wasitati mallahu lahu indahu ja neman alfarma a wurin mai alfarma ta hanyar wani da ke da alfarma a wurinsa <clears throat> shi ne ma'anar ceto ai ka je ka nemi wani mai alfarma a wurin wanda alfarmar ke wurinta ya maka alfarma saboda wannan bai alfarmar to a ranar kiyama babu wani da yake da wata alfarma a wurin Allah da shi gaba gaɗe a karan kansa kawai zai je ya zai iya nema wani alfarma babu shi babu wani mutum a duniya da zai iya zuwa gaban Allah ya ce ka yi wa wani abu kaza saboda ni babu sai dai Allah ya yi saboda shi kansa kullillahi shafa'atu jami'a dukkan ceto yana hannun Allah ne kadai man ya yashfa'u indahu illa bi idni duk wani wanda zai iya yin ceton ma sai Allah ya bashi izini sai Allah ya bada da izinin lokacin ceton yayi shine illa bi idni sai Allah ya baka izinin ka yi kai da kanka ba za ka iya zuwa ka yi ba sai Allah ya baka izinin ka yi shine wala yamliku shafa'atu indahu illa liman azina la sai Allah baka izinin ka yi ceton sannan in ka zo yi kuma ba za ka ceci kowa ba sai wanda aka baka listin ba kai ne za ka zaɓo mutane a bani wani a bani wani ba sai Allah ya sa a baka listin waɗannan ne kaɗai za ka ceta ba za ka iya ƙara kowa a kai ba shine ma'anan wala na illa liman irtaba wa hum min khashyatihi mushfiqun kaga ashe duk ceton a hannun Allah yake kenan lokacin da za a fara ceton ba wani ne zai deciding ba Allah ne zai ce lokacin ceto ya yi. sannan waɗanda za su yi ceton ba mutane ne za su ceto mun yi nominating wane da wane su yi a'a ba a zaɓe a ranar Allah ne kaɗai zai zaɓa da kansa wa rabbuka kuma ya sha wa tar ma kana lahum mulki ba wanda zai zaɓa wa Allah idan ya zaɓi waɗanda za su ceta kuma sai zauna suna jiransa sai ya ce to yanzu za a fara kuma in za a fara kowa ya jira ya ga iya candidate din da aka bashi ashe komi a hannun Allah yake shi ta al'amarin gaba ɗaya da hannun Allah yake wal amru yawma idin lillah to shine ma'anar wala la wala ha shafa'a ba a karbar ceto daga wurin kowa ash-shafa'a a larabci an kira shi ash-shafa'a ne annahu ma'khudun min ash-shafa an dauke ne daga kalmar ash-shafa ash-shafa kuma shine abu biyu ai wa shafi wal watr to an kira shafa'a da shafa saboda kai ba za ka iya zuwa ka yi da kanka ba sai ka nemi wani ku haɗu ku biyu sai ta dalilin wancan ɗin kaɗan ci sa, ka tsotsana ya je nemo maka kai maka ci moriya shi yasa aka kira shi a shafa'a wato haɗuwa biyu don a samu amfani to wannan ceton Allah ya kore ta amma ba kowane ceto ba ne Allah ya kore a nan ya kore wannan ceton la yuqbalu minha shafa'a ba wai yana nufi ana nafi shafa'ati alal itlaq ba ba ana nufi an kore ba za a yi ceto ba za a yi ceto a ranar kiyama amma ceton da aka kore a nan shine ceton kafirai kafiri shi ba zai iya ceton kowa ba kuma shi ma ba za a cece shi ba yadda zai zama ba zai iya ceton kowa ba shine wala yamlikuna Allah ce la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahda ba wanda zai ba wanda zai iya samun ceto sai wanda ya dauki alkawarin la ilaha illallah daga wurin Allah haka duk wanda bai da la ilaha illallah bai mutu da tauhidi da imani ba ba za a iya bashi ceto ya ceci wani ba sannan shi kuma ba za a iya ba wa wani alfarma ya cece shi ba shi ma wannan shine ma'anar fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto suna gani ana yi amma su ba za a sa sunansu a ciki ba Shi ne ma'anan su da kansu za su ce fama lana min shafi'in wala sadiqin hamid yau kan ta bare mana ba ma da masu ceton mu kuma ba ma da wani aboki na kusa masoyi da zai iya taimaka mana ba ma da tallafi ta kowace hanya saboda dukkan tallafi Allah ya rike shi a hannunsa Sheta ko da annabawa ba za a ba su ceton su su ceci wanda suka ga dama ba sai wanda Allah ya so ka dubi yadda Allah madaukakin sarki zai yi da annabi Ibrahim alayhi salam mun karanta wannan hadisi a baya hadisin Abu Huraira a cikin sahih cewa a ranar kiyama annabi Ibrahim zai haɗu da babansa aza. suna haɗuwa sai annabi Ibrahim ya ce ba baba ya ake ka saba mu yau ga ranar kiyama ce wallahi na ga gaskiya ka duk wa'azi yanzu zan karɓa ka faɗa yanzu zan maka biyayya sai annabi ba ya koma ya ce ya ubangiji ga babana ya ubangiji ka taimake ni akan babana ka tuna tsakanin uba da ɗa annabi ibrahim sai ce masa ai alkawari ne na yi cewa na haramta aljanna ta ga kafirai don haka babanka ba zai samu ba wannan fa khalilur rahman yake magana allah yana ce masa no kana ji akwai kuma wanda ya isa ya cewa allah a bannawa ne duk wanda yake maka wani zai zai cece ku wani zai yi kaza wallahi tallahi tatsuniyar banza ce ai ceto a hannu in kana nema a cece ka ka bi Allah kawai sai Allah ya ba wa wanda zai cece ka ya cece ka kar ka bi ta hannun wani don wallahi shi ma la yamlikuna shafa'a su ba sa da ceton lillahi shafa'atu jami'a duk ceto a hannun Allah yake baka ka nema a wurin Allah Allah ka cece mu idan Allah ya tashi cetonka sai ya iya ba da ceto ceton nan ash-shafa'atul al-musbata ceton da aka tabbatar annabawa za su in Allah ya ga dama sai saka cikin ceton annabawa ko annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama mutane nagartattu za su in Allah ya ga dama sai ya bada ceton ka a hannun wani cikin nagartattun mutane mala'iku za su yi in Allah ya ga dama saboda girmama waɗansu mala'iku saboda rana ce ta girmamawa ga waɗanda suka cancanci girmamawa to in Allah ya tashi bada award wa mala'ika sai ce kai mun hidima kayi abu kaza kayi abu kaza don haka na baka candidate kaza su je aljanna da sunanka mala'iku kenan kaga sun dade suna bautar Allah sun yi aiki sun yi sun ba aljanna da wuta za a ba su ba sai Allah sai an baka mutane kaza ka yi sai ya jira a bashi listin to cikin wannan listin da za a bayar akwai wanda inda ta shi ne aka bar shi zai je wuta ne amma saboda rahamar Allah ya ji tausayinsa sai ce to ka je saboda alfarmarwa ne to sai mala'ika ya yi ceto nagartattun bayan Allah a basu annabawa ma yi nasu a ƙarshe sai an gama ceto sai Allah ya ce ma annabawa sun yi nasu mutane nagari sun yi nasu mala'iku sun yi nasu saura na wani da kaina sannan sai Allah shi ma ya yi ceto shi Allah duk wanda ya mutu da tauhidi ko min laifin da ya yi sai Allah ya cece shi daga wuta matukar wato ya mutu tare da tauhidi ko min karancin abin da yake da shi na imani ko da imaninsa gwargwadon kwayan zarra ne sai ya fita daga wuta Allah ba zai yi nasa ba sai kowa ya gama nasa an gagara lokacin da zai zama har annabawa sun gama har manzon Allah salama ya leƙa wuta kaf bai samu wani wanda ya rage wanda za a iya cire shi ba saboda bai ga wata alama ba ya ce alamar da zan gane mutane na a ranar kiyama shine in gansu gurran da min asarin wudu in ga fuskokinsu da hannayensu suna kyalli na wurin alola shi bai taba alola bai taba sallah ba ya za a gan shi haka irin waɗannan annabi zai duba bai gansu ba kuma kafirai sun danne su suna ta ihu ba a jinsu suna ta ihu annabi ba zai ji ba sai koma abin shi cewa Allah shi ya gama to sai kafiran da suke ciki sun fara musu gori suna ce ku kuna gani kun bi Allah yau gashi kun ji kunya muna nan tare ba za ku fita ba sai Allah ce a ni na san da ku sai a ce a bankaɗo su sai a ciro su sun riga sun zama gawayi kwata-kwata ba komi a jikinsu haka Allah zai je ya sa su a cikin naharul haya kogin rayuwa sai jikinsu ya tsiro fatar jikinsu ta yi tofo komi da komi ya fito sai Allah ce ku je aljanna na yafe muku yana shiga aljanna sai a ce mishi yaya wane ka taba shan wahala ya ce wallahi ai ba kai ka tsaye ba ya ce wallahi bai taba shan wahala ba sai mala aljanna wasa ne Allah ka ba mu rahama to wani kuma in Allah ya tashi ɗaukaka ka in ka nema a wurin Allah sai zama kai fa ba ana magana a ba da list ɗinka wani bane kai ma za a baka list ɗin wasu ne haka Allah zai girmama wani yayi wani abu Allah ya yarda da abu kuma saboda Allah yayi Allah kuma ya ga wannan abun daga ta yayi da cikakken imani kawai sai Allah ce yau zan girmama ka abu akan abu kaza da abu kaza da abu kaza da kai waɗansu suna ganin ka ta yiwu suna maka ere suna maka dariya to yau fal yawmal na amanu min al-kufari yadhakun yau kai za ka yi dariya a gabansu su haka sai Allah ya baka listin mutane in Allah ya ga dama sai ya baka iyayenka in Allah ya ga dama ya baka ƴaƴanka in Allah ya ga dama ya baka matanka in Allah ya ga dama ya baka cikin abokai cikin kowace irin mutane wanda dai Allah ne ya ga dama <clears throat> amma waɗanda duk ake ba su ake ba su a cece su suna bukatan ciko ne dama ina fata an fahimta sun je da imani amma imani in ka hada da aiki na gari bai kai yadda zai sa a je aljanna ba to suna bukatar ciko sai Allah ya musu ciko sai ce albarkacin wane an maka ciko an baka ta hanyar wane da listin ka zai fada a cikin dan wuta sai a ce a cire ka don daga ciki akwai waɗanda har ma an ce za su je wuta suna jira saboda khaffat mawazinuhu ya gama yanke kawai yana jira a ce ku duhu fa gullu sai Allah ce to albarkacin wane je ka ka wuce shine ash-shafa'atu liman wajabat lahu an-naru liman wajabat lahu an-naru Allah yadkhuluha shine wanda sun tabbata za su je wuta sai Allah ya ce a canza akwai kuma waɗanda aikinsu na alheri da kuma na tsiyarsu sun yi daidai ba su da abin da zai cika musu sai Allah ya ce a musu tafi albarkacin wani akwai kuma waɗanda har sun shiga aljannar amma suna lower class ne sai Allah ya ce sakamakon wani ya ɗaga su a kai su gaba saboda wani shi yana da daraja ta kaza galibi irin wannan an fi samun sa a tsakanin mutane da iyalansu shine ma'anar na amanu wata ba'atun durriyatuhum bi iman alhaqna bihim durriyatahum za ga mutumin kirki kullum yana ayyuka na alheri amma matarsa tana iya yana ayyukan ne ba ta samun damar ta aiki ita tana gida tana ta masa biyayya inda za a auna aikinta haka zalla ba ta isa ta je gidansa ba to sai a ce an baka ka yi mata ciko sai ita ma ta biyo ka gidanka A duk abubuwan da galibi abin da maza suke mata ba sa iya yi ai shi yasa mata idan dai suka bi Allah kuma suka bi mazansu to sun fi ke ba ki kiyamul laili ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiyamul laili na na Aisha tana tabarcinta take cewa ni ke kafata ma ina hutawa sai zai tattara kafan ya matsa in gan shi sai in ci gaba da bacci na shi ya ci gaba da sallar sa har tana ce mishi sallan yayi yawa har ka tana fashewa amma duk gidan da ya shiga a can ita ma take darajar ta ta kai ka shiga alwasila to shine ma'anan alhaqna bihim dhurriyatahu sannan mutum yana so ya ga ƴaƴansa a cikin aljanna idan 'ya'yan su bai kai yanda za su samu ba sai Allah ya ce an ba ku albarkacin wato aikin ku to Allah ya sa 'ya'yanku su ma su bi ku shine ma'anan da matanka da 'ya'yanka duk su ma sai su bi ka to wannan shine wanda darajarsa ba ta kai ba sai a ba su ceto sai a ɗaga shi sakamakon abin da ubangidansu yi sai su wuce Allah ubangiji ka sa mu zama cikin masu ceto to shine Allah madaukakin sarki ce, wala yu'khadhu minha adl kuma a ranar kiyama ba a karɓar fansa al'adulu shine wato alfida shine ba da fansa ka ce kai za ka fanshi wani kai a sa ka a wutan shi a barshi akwai wanda zai dai wannan kowa ne ya ce na ba da wane tun da shi nawa ne shi a kama shi ne a bar ni za a yarda shi ne ma'anan layu ha a adl ba a karbar wato fansa a ranar kiyama wannan yana daidai da faɗin Allah ta'ala fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ma'awakum an-naru hiya mawlakum wa bi'sal masir a yau ba za a karbi fansa ba daga gare ku kuma ba za a karba ba daga wurin kafare yana daidai da faɗin Allah ta'ala innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum azabun alim waɗanda suka kafirta ko da a ce suna da abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya su miƙa domin su fanshi kansu daga shiga wuta ba za a karɓa ba sai sun shiga wuta yana daidai da faɗin Allah ta'ala walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il azabi yawm al-qiyamah wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun don haka dai ba za a karɓi fansa a wurin kowa ba iya abin da ka zo da shi naka shine zai iya ceton ka in ka zo da shi wala hum yunsarun kuma ba sa da mai iya taimakon su shi ne al'aun ba za su iya samun wanda zai zo ya ce tun da kun shiga bari mu mu taimaka muku ko kuma tun da mu muna da namu da yawa bari mu dan rage mu san muku ko kuma tun da naku laifin ya yawa bari mu mu dan ɗiba mu haɗa akan namu tun da namu ba yawa <coughs> ko da an sa mana naku ba zai hana mu shiga aljanna ba ba za a yi irin wannan ba ba maganar trade by bata ma'ana kenan Allah madaukakin sarki ya ce a ranar kiyama din nan ba wanda kake tsammani duk kusancinsu da mutane da zai iya taimakawa wani kuma wallahi idan da za ka ga 'yan wuta a cikin halin da suke ciki na abin tausayi amma ba tausayi a ranar duk tausayin da Allah yake a nan duniya ne yake sannan duk tausayin da Allah yake a lahira wa mumine kaɗai yake amma kafirai wallahi babu tausayi na Allah ko da misali zarratin a kansu in dai suka riga suka mutu to magana ta ƙare Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di wa tara zalimina lamma ra'aw al'azab yaquluna hal lana min sabil ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون ويقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشئين من الذل ينظرون من ترك الخفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل الله يشدك ce duk wanda Allah فما له من ولي من lahu min ون min ba'di انت الامر wani bayan Allah wa tara na lamma a al'azab Allah yake zaka ga azzalumai yana nufin kafirai a yayin da suka ga azaba baro-baro za su shiga za su rinka cewa hal ila marabbin min sabil akwai ta hanyar da za mu koma duniya ne ma ya laita na nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal ina ma da za a iya mai da mu wallahi za mu yi aikin da da ba shi muka yi ba wa tarahum yu'raduna alaiha Allah aka jefa su a cikin wuta ka gansu inda zaka leka zaka gansu an bijiro da su an baje su an yi bandar su akan wuta khashi'ina min adh suna cikin kaskanci yanzu min barkin khafi suna satar gani a ɓoye suna ɗan ƙatta ido saboda tsananin tsoro kar azaban ta ƙaru inda za a ɗan yi magana ma ɗan satan gani suke yi sai da kar wutan ta gane cewa sun waya ta ƙara musu saboda haka in za su gona ma sata suke yi saboda tsananin fargaba wa qala alladhina amanu innal khasirin wanda suka yi imani sai dai su ce kaga tababbu su ma wanda suka yi imani suna cikin aljanna wala ba za su tausayin su ba saboda Allah zai cire musu tausayin su sai dai su rinka ce kaga tababbu alladina khasiru anfusahum sun yi asarar kawunan su ba su yi wa kansu abinda za su ci kansu ba ga kansu sun gina amma kuma ya shiga wuta wa ahlihim sun yi asarar iyalansu sun aiko a banza sun yi aure a banza wannan abin da suka yi a duniya bai hana su shiga wuta ba ala inna zalimina fi azabin muqim lallai kafirai suna cikin azaba madawwamiya ba za su taɓa fita a ciki ba shine Allah madaukakin sarki yace wa ma kana lahum min awliya a yansurunahum min dunillah kar yi tsammani suna da waɗansu mutane masoya da za su iya taimaka musu kuma bayan Allah wallahi babu wa man yudlilillahu fama lahu min sabil Allah ka tsare mu